أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم الاثنين عشرين لشدة وتر رمضان شكرة تدبو إلى تدبو دا أربعين دبو wanda دي دي da sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu a wannan masallaci na mai albarka masallacin juma'a na imam malik da ke gida a karatun da muke yi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul al'ami malam zai karanta mana ayata 161 ul'inna ne zane wa kafasu بالله من الشيطان الرجيم tafarki madaidaici dinan addini wanda ƙiyaman yake tsayayye mai tsakke millata ibrahim hanifa tafarkin annabi ibrahim wanda babu karkata a cikinsa wa ma kana minal mushrikin kuma bai kasance daga masu shirka ba قل إن wa nuski. faɗa musu ya rasulallah lallai haƙiƙa sallata wa niski da yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamati lillahi rabbil alamin da mutuwata duk suna ga Allah ko kuma duk ga Allah maɗaukakin sarki suke la sharika la ba shi da abokin tarayya a ciki wa bi umirtu kuma da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallam da ya ba da labari na irin ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa na tafarki madaidaici da ya bashi sannan kuma ya ɗora shi a tafarkin madaidaicin wanda babu karkata a cikinsa kuma shi ba a canza shi ƙul innani hadani rabbi wannan ni'ima ce da falala da Allah subhanahu Ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗawa dukkanin wanda zai karanta alqur'ani sani cewa Allah subhanahu Ta'ala. ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima kamar yadda yi wa annabawa gabaninsa shi ma Allah ya masa irin wannan ni'ima da ƙari ma akan wanda aka yi musu cewa Allah ya shiryar da ni da annabi sallallahu ubangiji na ila siratul mustaqim zuwa tafarki madaidaici wannan tafarkin madaidaici wanne ne shine dinan ƙiyaman wato addini ne wanda yake wato qa'iman a tsaye kyakkyan a tsaye sabitan kuma tabbatacce ne baya canzawa baya canzuwa kuma baya canzawa shi addinin musulunci shi a karan kansa yadda yake haka yake baya canzawa sannan kuma babu wanda ya ya canza shi Allah subhanahu wata'ala ya ce millata Ibrahim hanifan wannan addinin da annab sallallahu alaihi wa sallam Allah ya shiryar da shi a kansa to shine dai tafarkin da annabi Ibrahim ya bi shine dai addinin annabi Ibrahim wa ma kana minal mushrikin kuma annabi Ibrahim bai kasance daga cikin masu yin shirka annabi Ibrahim bai kasance daga cikin masu yin shirka ba kamar yadda sauran annabawa ma gaba daya babu wanda ya taba yin shirka cikin cikinsu Allah yana korewa annabi Ibrahim shirka a kore yaushe saboda kar yahudawa ko kuma wanda suke da cuta ta addini sai annabi Ibrahim ya taba yin shirka saboda lokacin da yake musu wato yake so ya nuna musu hanya ta addini yi amfani da basira irin tasa wacce Allah ya haska masa inda Allah wata ala yake gaya mana cewa lokacin da annabi falamma ra'a qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al lokacin da annabi Ibrahim ya ga rana sai ce ta to ni wannan ma ita ubangiji na da ta faɗi sai ce a'a to kuma ta faɗi kuma waye kuma zai mun abin da nake so bayan ta faɗi dan haka na bar wannan duk hanya sai da annabi ibrahim ya bi na wajen kama hankali tun da a lokacinsa ana takama da falsafa ana takama da falsafa shi yasa in ka kalla za ka ga duk wani abu wato duk wasu hujjoji da annabi ibrahim ya amfani da su za ga hujjoji ne wanda yake amfani da hankali a mafi yawan lokaci kaga lokacin da mutanen sun su wahadahu qaumu mutanen suka kafa masa dalili sai ya sai musu Allah ya ce qala atuhajuni billahi wa qad hadath fa kafa mun wato dalili da Allah bayan wato fa kafa mun dalili da wani guma kanku bayan ni Allah subhanahu wata'ala ne ya shirya da ni Allah subhanahu wata'ala sai yake ba mu wato yanda wato yake gaya musu yake ce musu wala akhafu ma tushriku na bi illa dan da yake cewa yawwa wala tafafuna annakum asrafun billah ta yaya zan ji tsoron abin da kuke shirka da shi ku ba ku ji tsoron Allah ba kaga abu ne na hankali wanda yayi sama yayi kasa yayi halitta yake kashewa yake rayawa ku ba ku ji tsoron ta ba kuma kuna so in ji tsoron wanda baya cikarwa baya amfanawa kaga amfani ne da hankali an fahimta amfani ne da hankali ha kuma lokacin da wato ya je wajen lokacin da suka yi muƙabala da sarkin garinsu ai sai masa yi wai tsala ibrahim rabba kafin wani wai tsala ibrahim rabba armi kai ala da da Allah ta suratul baqara hajja ibrahim fi rabbi an atahu Allahu al-mulka إذ قال إذ قال إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب kaga dai shi ma hankali ne to to tun da dai yanzu kai a cirman ka kana ganin da kashe mutum kawai kai ne shi ne kashewa irin wacce nake nufin Allah yana yi ka kyale mutum ya ci gaba da rayuwa shi ne rayawa irin wacce ka zo da rana daga mahudarta inda ba saɓani inda Allah yake zuwa da Allah yana zuwa da ita ne daga gabas to kai ka zo da ita daga yamma kaga abu ne din na hankali to lokaci ne na falsafa lokaci ne na ƙaryata mutane ana takama da ilimin falsafa a wannan lokaci da aka sai ce sai amfani da hankali wannan yasa har shi aka kansa sai da ya roki ubangiji ya nuna masa rabbi arme kai fa sun yi mauta saboda Allah ma ya ce masa awalam sun yi kana bala walakin ya tsuma in na din zuciya ta sake rasuwa wato shi yasa duk inda kaga Allah subhanahu wataala ya kawo magana annabi Ibrahim ya yi magana Hanifa? sai kuma ya ƙara masa cewa lam yakun min al-mushrikin ko ma kana min al-mushrikin saboda ne saboda a kore wancan abin da ya faɗa ya ce musu falan mara a can saba zigan falan mara na alkamar duk wa'annan da ya gani da ya fi cewa wannan shi ne ubangiji wannan a kore a karka ɗauka wai a har a ransa ya faɗa ne wai da zummar cewa ai da gaske yake da ya ga rana shi ne Allah a'a salo ne kawai na ka kai mutane kurewa kaga ai da aka taho din da ya ga rana ya ga wata ya ga saurari duk ya zama sai ta musu shi fa gaskiya ya haƙura da duk wa'annan alolin ba za su sai ni da inni wa jihatu wa jihilin fa kana sabata al-ardh kawai sai dito ni na koma ni ga Allah madaukakin sarki shine ubangiji na kaga ya aike bayan ya gama gaya musu cewa duk wa'annan abin da kuke rika akwai amfanin da ba za su yi muku ba ku zo mu kama Allah gaba ɗaya shi ne anan Allah su subhanahu wata halayen ce wa ma kana minal mashirki bai kasance daga masu yin shirka ba Allah su subhanahu malam yake cewa fadin Allah da yake cewa wa manyar yarghabu an millati ibrahima illa man a nafsa ba wanda yake kyamatar wato addinin da annabi ibrahim ya yi. sai wanda yake wawa wanda ya wautar da kan illa man tafi nafsa sai wanda ya wautar da kan saboda addini ne tsayayye kuma addini ne da aka yi shi akan wato tsari na Allah madaukakin sarki irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tafi da addinin sa haka haka nan a wata Allah madaukakin sarki wa ma kana al mushrikin haka nan Allah subhanahu wataala yake faɗa yake a cikin suratul hajj yake cewa wajahidu billahi haqqa jihadi huwa tabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum ibrahim wato addinin annabin ku ne ma'ana dai kenan anan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato da Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dinin qiyam millata ibrahim ma'ana irin addinin annabi ibrahim saboda me saboda ai su larabawa cewa suke yi suna kan addinin annabi ibrahim shine allon salata yake nuna musu wannan abu da wata addinin annabi ibrahim ba shi ba ne ba. wannan shine addini na na annabi ibrahim wanda ke kai saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda wato shi kai annabi ibrahim shine duk al'ummatan da aka yi kowa so yake ce shi nasa shi yasa Allah ya kore yace ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman walam eh, walam yakwa ma kana min al-mushrikin bi zama daga cikin masu yin shirka da haka ba ba yahude bane yahuda suna cewa nasu nasarawa suna cewa nasu larabawa suna cewa nasu masu wata guwa to sai Allah duk ya nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi shi ne mai shi sai sa ma sai ce inna awlan nas bi ibrahim lallazina tabauhu wa hadha na biyu ko wala yawa Lallai hakika waɗanda suke fi dacewa da annabi ba shi ne wanda suka bi shi a lokacin da ya ke rayu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadha na biyu sai kuma wannan annabi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dan haka anan ma Allah subhanahu wataala ya ce kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wato tafarkin annabi ibrahim wato addinin annabi ibrahim wanda yake wato babu karkata a cikinsa haka nan allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul nahli inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikeen shakiran li idita idtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin thumma awhayna ilayka an ittabi millata ibrahim nan muka maka wahayi ya rasulullah sabu farkin annabi ibrahim wanda yake halifan tsayayyen addini ne wanda babu karkata a cikinsa to wannan shin ya nuna addinin annabi ibrahim ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaya an fahimta ya fi na annabi ibrahim ne ko yaya amsa shi ne addinin manzala sallallahu alaihi wasallam ya kowane addini shari'ar da Allah ya bawa addini dama aqida iri ɗaya ce babu bambanci duk annabawa aqidar su iri ɗaya ce aqidar su iri ɗaya ce babu bambanci a cikin wannan shine kadai ta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wato wato ya faɗa ya faɗa cewa wato babu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala

an yi budun laha wa tsali da tsawo Allah ya samu kashi ولقد أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا جزاك الله خير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة من أيك قوة الأمة النبي abinda amma suke yi shine a bauta wa Allah a nisan ababen bauta wa inda ba Allah a nesanci ababen bauta waɗanda ba Allah ba don haka wannan ita ce aƙida annabi amma shari'a tana shan bamma kowanne shari'arsa takan zo da wasu abubuwa wanda ta sha bamban da ta wani to shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce cikakkiyar shari'a saboda duk shari'ar da ta zo a baya to Allah zai aiko wani manzon da wata shari'ar a bayanta don haka ba ta cika kamar yadda annabi sallallahu ya faɗa cewa wato kamar mutum ne ya gina gida sai ya bar bulo guda ɗaya ba a ƙasa duk inda aka kai da kin gidan nan kowa yana zuwa a fasa gidan zai ce ga wani bulo bai cika ba to Allah sai ya sa manzo Allah ya zama kamar shine cikin wannan bulo mana a shari'ar Allah gaba ɗaya da Allah ya saukar to duk wanda aka kalla za a ga akwai wani wato usur akwai wata wasu wahalhalu a ciki da abubuwa waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai bar wa waɗannan mutanen su to amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sai aka dauke mana waɗannan abubuwan aka dauke mana waɗannan abubuwan a cikin su dan haka kuma abu na biyu da yake nuna maka cewa shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi annabi Ibrahim shine da ta fita da ta annabi Ibrahim ta fito da sai a bar shari'ar annabi Ibrahim ta ci gaba a sai na mana shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe dukkanin shari'u duk wata shari'a da ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwan ta manzo Allah sai aka shafe wannan yana nuna ita ce tafi kuma sannan sai ya sa shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta duniya ce gaba daya su ka duk annabawa wata al'umma da wani yanki kawai suke kulawa da su haka da abin da za a ce duk duniya za a yi amfani da shi da abin da za a yi amfani da shi a wani bangare za ka samu wanda za a amfani da shi a duk duniya ya fi zama cikakke da haka ba Allah ya sa zalatar sama ya bi tafarkin annabi Ibrahim domin cewa shari'ar annabi Ibrahim ta fi ta cika bane a'a dan dai a nuna wa Yahudawa da Nasara da Larabawa da suke tinkahu da annabi Ibrahim to game annabi Ibrahim in dai don annabi Ibrahim kuke tinkahu to ga shi ku zo ku haɗu ku bi shi har da ƙari ma za a samu a kanta annabi Ibrahim in ma nema ma kuke an fahimta so da kowa yana cewa nasa don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa alakar manzo Allah sallallahu alaihi da annabi Ibrahim saboda duk a nuna wa ƴan cewa duk su hauma hauma suka yi ga wanda ya samu dace ga wanda ya samu dace shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa hakanan wato an rawaito cewa annab sallallahu alaihi wasallam idan yawa yi gari idan asbaha in yawa yi gari yana cewa asbahana ala asbahana asbahana ala millata ala millata al-islam wa ala kalimatu al-ikhlas wa ala din nabina muhammad wa ala millata abina ibrahim halifan wa ma kana min al-mushrikeen ma'ana annab sallallahu alaihi wasallam kullum da safi yakan faɗa ya ce mun waye gari a bisa millata musulunci mana addinin musulunci millatul islam wa kalimatul ikhlas kuma mun waye gari akan kalmar mutu ikhlas ce la ilaha illallah sannan kuma wa dini nabiyina muhammadin kuma mun waye gari a addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa millata abina Ibrahim da kuma wato muna cikin millata annabi Ibrahim wanda yake hanifan wa ma kana minal mushrikin bai kasance daga cikin masu shirka ba haka nan wato yana an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda Hisham bin Urwa shine ya fade shi shi kuma ya ji daga babansa ya ji daga na Aisha Allah ya kara mata yadda ce. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم زقني على منكبي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora wato zakani haɓata akan kafaɗarsa li anzura ila zaqalin habasha dan naga wato masu wasan nan yan garin habasha hatta kuntu anta kuntul lati malaltu fan sarabtum har sai da manzala ya yi ta tsayawa hadisi na da yake sananne wanda manzala sallallahu alaihi a ranar sallah mutanen habasha suka zo masallaci suna wasa suna na aisha ta nuna tana suna ta gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tsaya a bakin kofa ita kuma suka ta dora wato a kan akan kafadar annabi sallallahu alaihi ya kare ta tana ta ganin abinda wato wayannan yan habashin suke yi na wasa da mashi da raye-raye da abubuwa da suke yi tana ta kallo har sai da ta gaji da kanta ta tafi to a hadisin sai sai bayan ta gama qala abdurrahman an abi abdurrahman daga baban sai ce qala qala urwa urwa ya gaya min inna aisha ƙalar. a wannan ranar na aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawma idhin ranar da wayannan wannan abin ya faru da na zo sa haɓa ta a kan kafaɗarsa ina kallo to a ranar Manzon Allah salama yake ce min lita'alama yahudin na yi ne don yahudawa su sani an na dini na fusha cewa addininmu mu ma akwai wato sakewa da jin daɗi a ciki akwai sakewa da jin daɗi a ciki ma'ana su wato yahudawa addininsu babu sakewa babu jin daɗi a ciki babu sakewa babu jin daɗi saboda za ka ga wato kamar tanda da annabi ya haramta wa kansa wasu abubuwa wanda Allah ya bin musu a matsayin haramansu kamar yadda makaranta a baya sannan kuma sun tsananta wa kansu wasu abubuwa da yawa wanda har rahabaniyanci suna yi wato shi ne mutum ya zauna babu aure ba zai yi aure ba ya daina zama a cikin jama'a ya daina kaza wasu abubuwa dai na tsanantawa wanda kuma in sun je yaƙi sun dawo to abinda suka samu na gani mai yaƙi gaba ɗaya za su ajiye ne sai wuta ta cinye da abubuwa da yi kamar yadda har annabi Allah subhanahu wataala yake kissanta mana wannan a cikin wato ayatul kursi yake ta eh, addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da sahabbai shine rabbana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina abubuwa wanda suke masu wahala kamar yadda al'ummatan baya aka dora musu to irin wannan irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam so ya nuna cewa a addininsa shi ba a dora masa wayannan abubuwan ba har da sakewa da mata ma mata ma kuma za su yi sakewa su dan leko su kalli wani abu wanda wato bai ci karo da shari'a ga shi na na aisha ta leko ta yi wannan kallon mana eh, a nuna wasu cewa abinda suke yi na tsananta wa rayuwarsu da wasu abubuwa a addinin nan nasu ba ɗariƙar ba hanya ce ta annabi ibrahim inda suke cewa suna bi babu wannan tsanantawar a hanyarta don ga hanyar annabi sallallahu alaihi suna so su taho shi yasa Allah subhanahu wataala da ma yake cewa wato waya ba an waya ba wani hun israhum wal aghlal allati kanat alayhi dan a sauke musu su dawo su ba annabi sallallahu alaihi wasallam dan a sauke musu abubuwa masu nauyi da kuma wato hukumi da suke da suke a wuyansu wasu ƙa'idodi da aka ɗora musu wanda suke hana su jin daɗin rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni arsal eh, inni ursiltu bil samha ni an turo ni da addini miƙaƙe amma kuma mai sauki a miƙe can ba inda zai kai ka sai zuwa ga Allah amma kuma da sauki wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj wa ma ja'ala alaikum fi din min harajin millata abikum ibrahim an fahimta kaga ne da ana nuna cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ba shi tafarkin annabi ibrahim kuma ya kara masa kuma ya kara masa Allah subhanahu wata'ala ya ce kul inna salati ka gaya musu ya rasulallahi lallai hakika sallata wa nusuki da kuma wato yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk suna ga Allah madaukakin sarki ma'ana ya rasulullahi ka gaya musu duk abin da ko gani ina yi komai ko ga ina yi to neman yadda Allah nake da shi komai ko ga ina yi ya rasu lai ga ya musu komai aka kana yi to neman yadda Allah kake da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai na sa neman yadda Allah ne komai zaka tura komai komai komai na saka an fahimta in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bishi yadda neman yadda Allah ne kaga yayi dariya neman yadda Allah ne in kaga ya huta neman yadda Allah ne in kaga ya ci neman yadda Allah ne in kaga bai ci ba neman yadda Allah ne kaga ya shiga neman yadda Allah ne kaga ya fita neman yadda Allah ne komai na ce sa komai na annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauka ga akwai wani abu da yake yi a cikin wannan abin dan ya nuna maka alaƙar wannan abin da Allah hatta shiga ban daki sai ga za ka shiga Sai ka ambaci Allah kana fita ka ambaci Allah dan a nuna maka yana da kyau ka ji a ranka cewa an ta shigar ka ban ɗaki yana da alaƙa da Allah wannan yana nuna maka rayuwar manzo Allah komai tana da alaƙa da Allah to haka rayuwar musulmi yake wannan kaga iri-iri ya karyata maka cewa wato waɗanda suke cewa babu addini a wasu abubuwa ba addini ba malam ba ruwan addini da wannan to babu wannan babu wannan komai yana da alaƙa da addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kul inna salati gaya musu ya rasulullahi sallah wasallam saboda mai saboda muhimmancin sallah kuma tana daga cikin fitattun ibadu waɗanda ko wanda ba musulmi ba in dai ya taɓa zama da musulmi to ya san su saboda kullum sai musulmi sun yi ta ba ma sau ɗaya ba ba sau uku ba sau hudu ba sai sun yi kuma su yi da rana su yi da yamma kuma su yi da daddare duk suna yi banda fula da suke yi don haka komai na annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana da alaka da Allah musu aka fara magana da sallah wa nusuki nusuk annusuk malamai sun yi jawabin daban-daban wasu sun bashi fasara daban-daban ah, Hassan al-Basri yace nusuk yana nufin addini addini yana nufin addini wato kul inna salati haqiqa ta wa nusuki kenan kamar wato ita sallah an kira ta ne saboda muhimmancin amma nusuk ya hada kawai kafe ni addini na kawai duk rayuwa ta gaba ɗaya ta Allah an fahimta da haka duk addini na ina yi ne don Allah wanda ita ma sallah tana cikin addini zujjat yake cewa ibadati tarihin shi ya ta kamar yadda ana cewa manasik ibada ibadu manasikul hajji ibadun da ake aikin hajji ibadar aikin hajji da haka yi ana nufin ibada da manasik da nusk da yawa daga cikin malamai suka ce wato gabaki ɗayan abin da ake addini shine eh, eh, nuski amma da yawa daga cikin malamai kuma sun fassara ta da maganar yanka suka ƙara da dalilinsu ma suka ce wato kamar yadda abdullahi bin abbas ya fassara haka ma jabir bin abdullah shi ma ya fassara cewa an nusuki a nan da ake nufi ana nufin layya ko a yankan da ake kai a aikin hajji da umara yankan da ake aikin hajji da umara da kuma yankan ibada shine ai anan suke cewa ai suka kawo dalili da annabta sallallahu alaihi wasallam dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yawm eid an na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato layya a ranar idin sallah babba bi kabshaini da raguna guda biyu wa qala hina zabahu kuma sai ya faɗa bayan ya yanka yake cewa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki sai suka ce to kamar anan wama izuwa karshen aya wama mati lillahi rabbil alamin wama hayaya wama mati lillahi rabbil alamin wato sai suka fassara su jabir da cewa anan gashi Allah sallallahu ya fassara yayi yanka ya karanta wannan aya don ya nuna cewa annusuk yana nufin yanka na layya ko kuma na wato ko na ibada yankan aikin haji da yankan umara la sharika la wa mahaya da rayuwa ta rayuwa kuma shi ne duk wani shige da fice da mutum yake na rayuwa shi ne kama abubuwan da na faɗa ci sha sutura bacci kula da iyali zuwa banɗaki tafiya wajen sana'a kasuwanci aikin sana'a shugabanci duk gaba daya ya shiga cikin mahayayi, cikin rayuwa wa mamati kuma sannan mutuwa ta ma tana ga Allah madaukakin sarki lillahi rabbil alamin duk ga Allah duk ga Allah take babu wato la sharika la ba shi da abokin tarayya a cikin wayannan ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa nan cewa ko da za ku ga idan nayi wani abu a rayuwa ta zan mora to dan Allah ne wannan moran ba shine sakamako na ba dai dan Allah ne shi domin yanzu idan mutum ya je ya shiga ban daki ya ambaci Allah ya tsuguna yayi fitsari yayi bayan gida waye zai amfana shi zai amfana saboda shi ya tsoke wa kansa abin da baya da amfani ya fitar wa kansa da abin da zai dame shi da cututtuka daga jikinsa ya fitar ya zubar to amma kuma duk da haka ka samu wannan fa'idar kuma a kuma kana neman Allah ko ya baka lada saboda dai shi kake dan shi kake zaka zauna ka ta abinci zaka koshi jikinka zai kyau Za ka ji dadin rayuwa dan wa kai dan Allah in ka zauna da yunwa kamar da ake yi da azumi don Allah a komai babu tarayya a ciki ba wanda yake tarayya da Allah a cikin wayannan wa bi zalika umirtu da wannan ne aka umarce ni wa ana min wa ana awwalul muslimin annan ya ya rasula ga musu kai ne farkon musulmi malamai suka yi sabani cewa da anan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ana awwalul muslimin shin yana nufin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon musulmi ba taɓa yin wani musulmi gabanin sa ba ko ku a an yi wasu musulman a baya da yawa shi ma zuwa yayi daga baya a al'ummarsa shine farkon musulmi wasu da wannan ma suke amfani su yi wannan yana nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta sai ka a halitta annabi adam aka halitta shi wannan kuma babu dalili ingantacce da aka samu wannan cewa an haifi annabu adam an halitta annabu sallallahu alaihi wasallam aka haifi annabu adam aka halitta annabu adam dalilai a da nuna Allah subhanahu wa ta'ala annabu adam ya fara halitta wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ko alu ataj'alu fiha من يبتد فيها ويسفك الدماء لا نسجل في حلقه ونقى الجسم قال إني اعلم ما لا تعلم معلم آدم الأسماء حتى نقوم على تعالى وتعالى ذكي جفلا فإذا سويته ونفقت في دوري من روحي فقعوا له سادك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس تجي إن ليك نبدا هذا إن ألا زي مجرد فرقة لتعلم أدم يكيكيو هاكما أنبسنا الله ما شما كيف shi kullukum min adam wa adam min turab dukkanin ku daga mutane suke kuma shi ma eh, da yace kullukum min adam wanda zai iya cewa ai ya ce kullukum ma'ana wanda shi ke to ai ya shafa ya ce inna ma ana basharun mithlukum haka ma Allah ya ce ku ga musu inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya an fahimta dan haka shi ma dan adam ne kamar yanda ruwa Allah ya halitta mu a matsayin ɗan adam bambancin sa Allah ya bibita shi akan duk wata halitta an ba shi wa'ayi an ba shi ɗaukokoki da darajoji wanda kawai a ba wa wasu suka fassara wanda suka ce a'a a nan da Allah subhanahu wataala ya ce wa ana awwalul muslimin ai fi hadhihi al umma a cikin wannan al'ummar to ne farkon musulmi ma'ana ai ne lokacin da duniya ta cika da duhu ba wani musulmi a duniya a lokaci addinai duk sun lalace sun rikici sai manzan alaƙa sama Allah ya turo masa mala'ika jibrilu ya zo ya yi masa wahayi to kaga shine farkon wanda ya zama musulmi a cikin wani al'umma kuma ga shi haka Allah ya tabbatar wa ana awwalul muslimi ni ne farkon wanda ya fara bada gaskiya da Allah madaukakin sarki a cikin wannan al'umma malamai suka kafa dalili da yawa kan wannan daga cikin dalilansu ayat da ta zo a cikin suratul anbiya Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu aiko wani manzo a gabaninka ba sai mun masa wa'ayi cewa su bauta wa Allah shi kadai Allah shi kadai ne su bauta masa wannan al'umma kaga kenan an aiko annabawa gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbatar maka da cewa annabawa duk gaba sun gabaci manzon Allah tunda shine ƙarshe ma Shi ne shine khataman Shi ne ƙarshe. sannan daga cikin suratu yunus Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin annabi nuhu yake cewa mutanansa fa in fama fa in tawallaytum min ajr in ajriya illa al'allah, Allah wa umirtu an akuna minal musulmi, annabu annabi nuhu yake fada wa umirtu an akuna minal musulmi, muslimin kaga wato ya an umarce shi zama daga cikin musulmi haka shi ma musulunci yake musulunci kuma annabi nuhu shine farkon manzo haka nan Allah subhanahu wata'ala yake faɗa yake wa man yarda ba an millata Ibrahim illa man safiha nafsa a cikin suratul baqara wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin id qala lahu rabbuhu aslim id qala lahu rabbuhu aslim ka musulunta qala aslamtu li rabbil alamin wa sabiha ibrahim bani wa yaqub ya bunayya inna allaha qafa lakum ad-din fala illa wa antum muslimun kaga sa annabi kenan wa sabiha ibrahim bani wa yaqub shi ma annabi yaqub yayi ayyansa wannan wasiyar ko kuma annabi ibrahim yi wannan wasiyar da kuma annabi yaqub yi wannan wasiyar cewa gashi har da wala tamutunna illa wa antum muslimun haka nan annabi yusuf tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi shi ma a cikin suratul yusuf yake cewa rabbi qad ataytani min al'ilmi, ilmi wa 'allamtani ya rabbi qad ataytani min al'mulki, mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fid dunya wal-akhirah tawaffani musliman kaga shi ma musulunci yake haka nan annabi Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin eh, in kuntum muslimin kaga wato shi ma musulunci yayi qalu allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa wa najjina bi rahmatika min al kenan haka nan wato za ka ta samu a wurare da yawa da yawa da yawa da yawa waɗanda wato Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin cewa wato akwai musulmi sun gabanin wato wannan al'umma tamu da haka wannan ya nuna waɗanda suka ce wa ana awwalal musulmi da anan fassara shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kai ne farkon wanda ya fara ne kauya ga Allah a wannan al'umma afayinta a wannan al'umma kai ne farko ibn kasir yake cewa ba akhbara ta'ala annahu ba'atha rusulahu bil islam Allah ya ba da labarin cewa ya turo annabawansa da musulunci walakin nahum mutafawituna fihi bi hasbi shara'ihim sai dai wasu sun fi wasu a cikinsu. gwargwadon shari'ar su alkhalifi allati yansahu ba'daha ba'dan shashin uh, wata wato a cikin wannan shari'o'in wata tana shafe wata ne ila an nusikhat bi ila an nusikhat bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam har izuwa lokacin da aka shafe dukkan wayannan shari'o'in gaba daya da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tafiya a wannan tafarki na annabi sallallahu ba zai gushe ba a tsaye har izuwa ranar alkiyama saboda haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ma'ashar al-anbiya'i auladu alatin dinina wahid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa ƴan mazazar miki addinin mu guda ɗaya ne baya canzawa shine kai ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce. Ah, wata malam yake kamar ana ta wa ƙalar imam ahmad imam ahmad ya rawaitu a cikin musnad ɗinsa wanda imam muslim ma ya fitar da wannan hadisin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai bude sallah kana idza kabbara istaftaha sun qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato idan ya yi kabbara dai sallah yakan yi shiru a cikin wannan shirin nasa yakan addu'a bude sallah yana cewa wajjatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ana minal mushrikeen inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi alamin la sharika wa bidhalika umirtu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul ya allah kai ne mamallaki la ilaha illa anta babu wani abu bauta da gaskiya kai anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka zalamtu ni bawanka ne kuma na zalunci kaina wa tarabtu bi dhanbi kuma na yi ikirari da zunubaina fa ghafir li dhunubi jami'an ka gafarta min zunubaina baki daya la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubai sai kai wa hadini li ahsan al akhlaqi ya Allah ka shiryar da ni da kyawawan dabi'u la yahdi li ahsaniha illa anta ba wanda yake shiryar da mutum ya azurta shi da kyawawan dabi'u sai kai wasu yi sayyi'a Allah ka kawo min da na dabi'a la yasrifu anni sayi'aha illa anta ba wanda yake kaumin da mummunar zai ke kawo da mummunar ɗabi'a sai kai tabaraka wa ta'alaita sunayenka sun yi albarka wata ta'alaita kuma ka daukaka astaghfiruka a atubu ilaika ina neman gafarka kuma ina tuba zuwa gare ka to wannan an rawaito a sallallahu yana yawan karanta waɗannan ayoyi har a wajen buɗe sallar kuma mun gani ga a can baya har a wajen yanka ba ya kakammace su wannan yana nuna cewa wato wayannan ayoyi suna tattare da alkhairai masu yawa wanda ya kamata wato musulmi ya kula da su kwarai da gaske ya kuma kiyaye su Allah ya samu dace na ga zamu bashi a nan sai Allah ya kai mu gobe sai mu karasa zuwa ayoyin da biyu da sai kare na sura gaba daya insha Allah sai da mana kuma shine ne karatunmu da ƙarshe da yi zuwa Allah Allah ya sa mu dace da Allah ya kai mu kuma insha Allah wato assalamu alaikum malam menene ingancin yin raka'a hudu ko takwas a cikin sallama daya ina neman ƙarin bayani game da ingancin yin haka yana magana kenan a abin da ya shafi sallar nafila a sallan nafila shin ya halatta mutum ya yi raka'a hudu sannan ya zauna ya tahiya ya sallama ko kuwa bai halatta ba ya halatta an rawaito a sallallahu alaihi yana yin raka'a hudu amma raka'a hudu da yake ba ya zaman tahiya zai yi ɗaya ya ƙara ɗaya sannan ya wuce ya ta uku ya ta hudu sannan sai zauna da tsawon tariya eh, in an yi biyu an yi kaga ta yi kama da sallar farin nan ke amma sallar na fara shi ne ya raka a biyu an rawaito Allah sallallahu alaihi yana yin a uku bai zauna ba ya zauna ya ta tahiya ya sallama ko kuma ya raka a biyar bai zauna ba ko ya hudu ya wanda ko kuma ya takwas ma akwai lokacin da aka samu annabi sallallahu alaihi ya yi takwas ma sannan ya zauna ya zaman tahiya ya yi sallama sannan kuma ya karo uku sannan ya yi sallama kaga sha ɗaya ke da an samu wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana iya an fahimta idan haka ya inganta mutum zai iya kamar yanzu wutiri in an tashi a raka uku a haɗe kai ɗaya kai kai ka ƙara ɗayar amma ba za a yi zaman tahiya ba sai a miki a ci gaba an fahimta sai a yi sallama sai a yi a ta sai a yi sallama ya halatta mutum ya zo ya fara amma abin da ya fi yawa aiki a aikin mu a rayuwa a sallallahu shi ne raka'a bibi da sallama raka'a bibi da sallama don har haka ma ya faɗa Shi ne ma abin da ya fi dace shine wato kamar yadda ya ce salatul layl hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim salatul layl masna masna Sannan dare raka'a bibi ce idan ɗayan ku ya ji tsoron hudowar alfijir to ka a raka'atar sai raka'a ɗaya yi wutiri ne ya yi wutiri da ita auka maƙalar su an fahimta su amma an rawaito a nasarata yana haɗe uku yana haɗe biyar yana yin irin wannan da haka ya halatta mutum ya haɗe wasu rakowi ya yi sai dai lallai ya bambanta su da sallar farilla kamar yadda ya tabbata a sunan annabi sallallahu baya kamar yanzu ka kai ka zo kai biyu kai tahiya ka ƙara biyu kai tahiya ai yayi kama da sallar farilla to sai ka bambanta su sai ka bambanta su sai ka bar zaman tahiya tahiya sai ka miƙe ka hada gaba daya Allah ya sa mu tashi eh, ya ya ya halatta ya inganta annabi sallallahu alaihi ya taɓa yi amma ba shi ya fi yawa a rayuwarsa abinda aka farwaitowa raka'a bibi bibi bibi wancan kuma yayi sai dan ya nuna halaccin yin haka Allah ya samu dace da na faɗa daidai Allah ya mu ladan baki da in na yi kuskure a ciki kuma Allah ya gafarta mu Allah ya sa mu gama duniya lafiya marasa lafiyan mu na musulmi gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ka inganta mana ita